H ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da kowa wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su. daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da muleka iran da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 18 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko sun cewa shekaru 155 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1867 yankin alaska wanda yake arewa maso yammacin nahiyar amurka ya koma hannun amurka kafin haka dai yankin alaska malakin kasar rasha ne amma kasantuwar yankin yana da nisa daga birnin moscow babban birnin kasar rasha kasar ta rasha ta sayarwa gwamnatin amurka da yankin sai kuma daga baya aka gano arzikin dan man fetur wanda yake kwance a wannan yanki kamar da kuma yankin yake da arzikin kifi a cikin ruwa na yankin hakanan kuma da wasu ma'adanai masu kima a halin yanzu dai alaska ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar amurka tana daga cikin jihohin kasar waɗanda suka fi yawan arziki baya ga kuma jihar alaska ita ce jihar da ta fi kowace jiha a tsakanin jihohin amurka sanyi a cikin kasar inda mafi yawan lokuta a jihar alaska ake fama da sanyi a lokutan hunturu kuwa dusar kankara kan rufe ko ina a cikin fadin jihar. daga ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1922 aka kafa tashar radiyo ta bbc a kasar burtaniya da farko dai gidan radiyon bbc mallakin mutane ne masu zaman kansu amma daga baya ya zama tashar gwamnatin burtaniya a shekara ta 1936 tashar bbc ta fara watsa shirye-shiryenta na talabijin radiyon bbc ya taka rawa wajen yada manufofin turawan burtaniya 'yan mulkin mallaka a kasashen duniya da dama musamman ma dai kasashe waɗanda turawa suke yi wa mulkin mallaka har ila yau yana ɗaukar ɓangare ko kuma karkata ga maslaha ta ƙasashen yammacin turai musamman akan abin da ya shafi ƙasashe masu tasowa bbc na da shirye-shirye a cikin harsuna da dama na duniya wanda hakan ya sa tashar ta zama ɗaya daga cikin manyan kafafen yada labarai a duniya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 labarun duniya da farko ga kanunsu. rasha ta ce za a iya farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran daga nan zuwa watan nuwamba Ƙasar ɗinkin duniya ta kira da kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar habasha ƙasar australia ta janye matsayinta na baya na ɗaukar kudus a matsayin babban birnin haramtacciyar ƙasar isra'ila to yanzu sai a gya zama domin ajiye kun labarun. rasha ta ce za a iya farfado da yarjejeniyar nukilai iran daga nan zuwa watan nuwamba jami'in diplomasiya kasar rasha a vienna shi shine ya bayyana haka yana mai kara da cewa babu wani uzuri da za a gabatar da shi dangane da kin yin aiki da yarjejeniyar a baya kaɗan mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar rasha ryabkov ya bayyana cewa dukkanin bangarorin da suke cikin yarjejeniyar ta nukiliya sun amfana da ita sai dai wasu dalilai ne na waje da suka shigo ciki su ne suke hana a cimma manufar da take gaba riyakob ya kuma ce kamar a baya yanzu ma mun yi imani da cewa jirgin nukiliyar ta iran za ta amfani kowa da kowa kuma za ta taka rawa wajen bunƙasa zaman lafiya da tsaro a cikin wannan yankin. sai dai kuma a wani gefen jami'in harkokin wajen na tarayyar turai joseph borrell ya kora cewa an samu wani ci gaba a tattaunawar vienna shi kuwa shugaban tawagar gwamnatin amurka a akan batun yarjejeniyar rob molly cewa batun ma baya cikin muhimman abubuwan da aka sanya a gaba domin komai dai ya tsaya cak a shekara ta 2018 ne da gwamnatin amurka a ƙarƙashin donald trump ta shirinta ficewar kasar daga cikin yarjejeniyar ta iran wacce ta kunshi sauran kasashe mambobi a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ƙarin ƙasar jamus sai dai an sake buɗe tattaunawa a birnin vienna a watan afrilu na shekarar da ta gabata domin farfado da yarjejeniyar iran tana zargin amurka da kawo cikas a ƙoƙarin komawa kan aiki da yarjejeniyar saboda ci gaba da ƙara ƙaƙabawa iran ɗin wasu takunkumai da take yi maimakon ɗauke waɗanda ta ƙaƙaba da ba sa kan doka da halacci iran ta ce za ta mai da martani kan sabbin takunkuman tarayyar turai a kan wasu mutane da ma'aikatu kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasa iran ya ce gwamnatin ƙasa iran za ta mai da martani kan sabbin takunkuman tattalin arziki da kungiyar tarayyar turai eu ta kakaba mata tashar talabijin ta press tv ta nakalto nasir kan'ani yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma kara da cewa takunkuman tarayyar turai wato eu sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma shishigi ne a fili a cikin harkokin cikin gida na ƙasar iran a jiya ne dai kungiyar ta tarayyar turai ta bada sanarwar dora wa mutane goma sha ɗaya da kuma wasu ma'aikatu takunkuman tattalin arziki wai don abin da ta kira take haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar iran dangane da mutuwar mahasa amini daga cikin waɗanda iyu e ɗin ta sanya wa takunkumai da akwai 'yan sandan ƙasar iran da kuma dakarun sa kai na basij da kuma ministan sadarwa akan abin da ta kira rufe yanar gizo da ya yi saboda hana yada abin da ke faruwa a cikin kasar to kuna ta da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a kawo yaƙi a ƙasar habasha babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ne ya yi kira da a kawo duk wasu faɗace-faɗace da gaba a ƙasar ta habasha musamman ma dai a yankin tigray yana mayin kiran sojojin gwamnatin habasha da su janye daga yankin guterres ya ci gaba da cewa yanayi yana ƙara muni a habasha fada da barna sun kai wani mataki na koli a ƙasar ta habasha don haka dole ne a kawo ƙarshen fadan da janye sojojin habasha sai dai a jiya litinin gwamnatin habasha ta bayyana cewa a shirye take ta zauna akan teburin tattaunawa amma kuma za su ci gaba da yakin da take yi a tigray wannan sanarwar da ya ta fito ne daga gwamnatin ta basha jim kaɗan bayan da ƙungiyar tarayyar afirka ta yi kira da a kawo ƙarshen yaƙi da gaggawa baya ga sojojin habasha yankin tigray na fuskantar wasu hare-hare daga ƙasar eritrea ƙasar australia ta sanar da janye matsayinta na baya na ɗaukar birnin kudus a matsayin babban birnin haramtacciyar ƙasar isra'ila ministan harkokin wajen ƙasar ta australia bini wang ce ta sanar da cewa ƙasar australia tana riko da shirin kafa dauloli biyu isra'ila da palestino kamar yadda ya zuwa ƙarƙashin shirin zaman lafiya ministan harkokin wajen ƙasar ta australia ta kuma ce ba za mu taɓa goyon bayan duk wani shiri wanda zai yi wa wannan tsarin karantse ba a gefe ɗaya rediyon sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya sanar da cewa ma'aikatar harkokin wajen 'yan sahiyoniyar ta kirayi jakadan ƙasar australia domin jin ta bakinsa akan wannan sauyin matsayi na ƙasarsa dangane da birnin kudus. a shekara ta 2018 ne da gwamnatin 'yan mazan jiya karkashin scott morris a can australia din ta sanar da amincewa da birnin kudus a matsayin dunkulallen birnin haramtacciyar kasar isra'ila jaridar guardian da ake buga a birtaniya ce ta fara daukan labarin da ke nuni da cewa kasar ta australia ta sauya matsayar gwamnatin baya na cewa yanzu ba ta amince da cewa yammacin birnin kudus wani sashe ne na babban birnin haramtacciyar kasar isra'ila ba gwamnatin donald trump ta amurka ita ce ta sanar da ɗauke ofishin ta daga tel aviv zuwa kudus da hakan ya sa wasu ƙasashen da suke ƙawance da amurkan suka rika yi mata rakiya da goyon baya to ƙarshen labarin duniyar kenan mustapha adam kinan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na muleka a iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sama ya muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu wara sukan ci tare da mu kuma su jaɗin shirin madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin salmas da ke lardin azerbaijan inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwarar kwatar ido da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sadaukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai haƙi sayid abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'aci duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin zuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 600 da 70 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khurasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a Kurasan. sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diba sai masallaci mai cike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar ma saurare shi mun karo bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.cdb1.ng yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide kiden Iraniyawa. Shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gato muku muhammad rida hujjati ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu yasa gyara zama kuma su daɗin shirin. جا توی قلب دنیاست تو بزرگی مثل دریاست مثل یک ترانه زیباست هستی مشرف زمینه چشم باس خوابت پر جلوه یقینه سبز مثل نوبهار جاریه یه چشم ساره مثل کوهی استواره توی دنیا بهترینه Thank you. بهار پر امیده به خزون امون نمیده توی دنیا بهترینه اسم اون ایران زمینه to madalla da Muhammad Rida Hujjati a cikin wannan waka da ya gabata da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. تو پاواو که تا خمسید گلا تو میخواستی و غرور و اگر شمسی و خاطر داری kuka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.